أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الألام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نبي قوتا شعبان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دهودا تتليه دهودا ثلاثين دهودا يعني دي دي دي, ashirin da tara ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a cikin wannan gari na yawuri a wannan jiha ta kebe a daidai wannan lokaci da muke zagayawa domin bayani akan abin da ya shafi addinin musulunci kamar yadda wannan karatu da aka sani yana gudana ƙarƙashin jagorancin babban malami a sheikh abubakar muhammad abaru a samina kawai allah ka tsare mu allah ka tsare shi saboda yanayi na lokaci kamar yadda idan aka kalla za a ga akwai alamar hadari a gari mai iko ne yake so idan ya tashi na shi ikon dole kuma kowa ya saurara falala da bayani da daraja wajen matsayin sahabban annabi muhammad abu ne wanda ko da ba hadari gari yana zaune lafiya lau idan za a zauna tun daga yanzu har zuwa bayan sallar asuba to sai dai ka faɗa abin da za ka faɗa ka tashi abu ne wanda ba za a iya kai ƙarshensa ba yana daga cikin haƙoƙi na annabi muhammad wanda ya zama wajibi akan sa su tsare masa shine haƙƙin abokansa wanda suka taimake shi kuma ɗaliban shi gurin yaɗa wannan addini na musulunci wanda ya kai ko'ina ainihin wato a duniya abu ne sananne annabi musa allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da ya aiko shi kasancewar annabi musa ba annabin duk duniya ba wa rasulun ila bani isra'ila ne amma annabi muhammad shi kuma annabi ne na duk duniya Allah ya ce wa ma illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira amma tare da haka wanda suka zo suka dauke at-taura suka ci gaba da wa mutane bayani bayan annabi Musa ya wuce su ne annabawa Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur ya hukumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu والربانيون والأحبار بما استنفذوا من كتاب الله tare da littafin da annabi Musa ya zo da shi da shi kanshi annabi Musa idan aka haɗa littafin da annabi Muhammad ya zo da shi daga gurin Allah da kuma shi annabi Muhammadin babu yadda za a haɗa su ba ɗai ba ne amma kuma annabawa ne suke ɗaukar littafin annabi Musa bayan ya wuce suka fadi wa al'umma bayani amma annabi muhammad shi kuma annabi ne da babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan shi mutanen da suka tsayu a madadin annabawan da za su ɗauki addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su gaba da yaɗa shiga al'umma su ne abai annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga allah addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba amma da ka ga addinin musulunci a duniya gabacinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta to za ka samu wanda suka yi aiki gurin kai addini wannan lungu-lungu shi ne ainihin wato sahabbai ga aya nan kwaya ɗaya saboda yanayi na lokaci zuwa guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabu sahabbai ya ba su zaɓi akan abu guda uku da abu takwas kuma suka yi haƙuri suka ci jarrabawa suka ɗauki abu guda uku suka haƙura da abu takwas Allah ya ce musu ya yi hallazi na amalu ya ku wannan kuka yi imani wannan kira ne na Atta Shirifu wata azimu wata bujiru wa littiramu kira ne na mutuntawa shi yasa idan kana karanta ƙur'ani irin wannan kiran da ya zo ya ayyuhal lazina amanu har so 90 a cikin ƙur'ani ya ayyuhal lazina amanu din iri biyu akwai ta gama garin mutane akwai ya ayi hallazi na amon inda idan ta yi kira in dai ba sahabi ba ne kai baka ciki ba da kai take ba kuma in dai wannan al'umma za ta fara amsa sunan imani to dole ya zamanto sahabban annabi muhammad su suke gaba kafin kowa ya zo ya rike su domin su suna zaune gaban annabi allah ya nuna su ya ce ga sunan ula'ika humul mu'minuna haqqa su masu imani ne da gaskiya sai ya ce musu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kada ku kuskura ku riƙi yan uwanku in ji Allah madaukakin sarki da iyayenku a matsayin masoya in istahabbul kufr ala iman duk lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya ce wa man minku, minkum wanda ya kama wani makiyin addinin Allah ya rike a cikin ku sai yake fa ulaika humu zalimun to wannan yana daga cikin tantiran azzalimai wannan kira da Allah madaukakin sarki yawa sahabbai suka amsa zaka ga akwai wanda sun saba da iyayensu da ɗan uwansu saboda wannan addini amma tare da bakin ciki mai tsanani don mutumin da yake rayuwa yanzu a Najeriya ko yake rayuwa a duniya ya san babu wata ƙasa yanzu da ake kawo musulmi cikas sai ka samu da ɗan shi'a ake haɗa kai gurin mai kawo ma musulmi cikas da musulunci shi yasa kallaba abu suke ba wanda Allah yanzu ba Allah ake mana nuna mu'minuna watan ba mu'mine 'yan uwan juna ne to wanda Allah ya ce a so sai su kafa gaba da shi wanda Allah ya ci a ƙi sai kuma kafa muguwar soyayya dangane da ainihin wato shi abu ne sananne kwanan nan a wasu gurare da dama daga cikin tarukansu a kirsimeti to sun haɗu da su da kiristoci sun gudanar da taruka na ainihin wato kirsimeti ke sa wani gurin yanzu za ka ga alaƙa hatta kai tsakanin 'yan shi'a da kiristoci haɗuwa ake su kiristocin suna haleluya su kuma suna faɗar abin da suke ainihin wato faɗa shi yasa shi wannan nazariyan kafin abin da ya same shi ya same shi alaihi minallahi ma yastahiqu Allah ya tabbatar masa abin da ya cancanta da shi ya faɗa dalilansa da ya sa na goya wa kiristoci baya wanda ita ma wannan maganan tana nan karatu guda nake so in masa mai zaman kanshi wannan ɗaya ne daga cikin tarurrukan da suke gashi nan mai gani zai iya gano har da cross da komai da hoto irin na jesus ko wanda yanzu sun yi idan ka ga ɗan shiya yanzu a mashin ɗinsa ko a motarsa ya makale hoto irin wannan kamar na jesus to a da'in mutum ne a shari'a ɗinnan nan guda goma sha biyu su ma sun yi hotunan su irin na jesus tun daga ali bin abi talib allah ya ƙara masa yadda har zuwa hassan dawa da Hussaini har zuwa na ƙarshe yanzu a zo a yi wani mutum hoto irin wannan a ce wannan shine Ali bin Abi Talib billahi alaikum wulaƙanta shi yi ko cin mutuncin shi yi ko girmama shi yi to suna nan suna yin hotuna irin wannan guda goma sha biyu haka zaka gani a ce wannan shine Aliyu wannan Hassan wannan shine wa sai ni wannan Ali Zainal Abidin har guda goma sha biyu to wannan shine qalbul haƙa'iƙi wanda Allah ya ce a ƙinsu mutum ya kama su ya rungume wanda kuma Allah ya ce a so su mutum ya kafa gaba da muguwar kiyayya da su shi yasa su sahabbai da Allah madaukakin sarki ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya iyayenku da ƴan uwanku kada ku kuskura ku rike su a matsayin masoya in istahabbal kufra alal iman daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci kan imani Allah ya ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya kama wani matsayin addini ya rike a cikinku, Allah ya ce fa ulaika humuz zalimun to wannan mutumin yana daga cikin tantilan azzalimai to haka yan shi'a suke yi yanzu shi bana mu a Kaduna ko nan garin ya Allah ya taimake ku da ba ku da tarin tirin taron kafirai da wallahi sai kun gansa a titi sun haɗu da kafirai sai su ce wai an su suka fi dacewa tunda annabi isa na musulmi ne don haka ya zama wajibi idan kiristoci na maulidin annabi isa to su dafa ma kiristoci a maulidin annabi isa da su sai ka gama mutum ya tafi coci da bai ko da komai da ake ya cika ka'ida ya zauna ana taron addini da shi amma addini irin nawa irin na kirista mu kuma Allah ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara ba'dhum awliya'u ba'd Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu duk wanda ya kama su yarke to dama yana cikin su shi yasa Allah ya ce bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina wanda suke kama Kafirin su rike a matsayin masoya su kyala masu ainihin wato imani wannan shine abu na ainihin wato farko da suka yi misali ne daga cikin misalai muke so mu bugawa mutane kaga ga kuros din nan kana gani a taro ne na tara ga watan al-muharram da suke na duk shekara shekara ko me ya hada kirista ya zo da kuros da mutuwar al-imamu husaini mai alaka ta Allahu a'lamu ba mu sani ba to so suke sai sun baje addinin annabi sun kai shi ƙasa amma ba zai yiwu ba dole sai an raba da nuna ƙauna zuwa gawa Ahalin baiti na annabi Muhammad wanda wannan aƙidar da suke kanta ahalul baiti tun daga farkon su har ƙarshen su hum bura'a min hadhihi al-aqida al-fasida sun barranta daga wannan aƙidar wacce take fasida batacciya ba su da ainihin wato alaƙa da ita wani malamin ya yi rubutu ya ce ba za ka taɓa samu daga cikin ƙungiyoyin duniya ba wanda suka ɗauki siffa ta munafukai ɗari bisa ɗari suka ɗora ma kansu irin mutanen da suke da wannan aƙida yanzu ɗaya daga cikin sifa ne na munafukai akwai rantsuwa da Allah akan ƙarya ko Allah ya ce idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina amma ittakhadhu sun riƙe rantsuwan ne ya zama musu garkuwar da da wannan sai su amfani sai su kange mutane su sa su bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce ka'idar su Allah madaukakin sarki ya ba su habbai zabi ya ce musu gashi nan kul ka ce musu in kana aba in dai iyayenku ne sannan wa abna'ukum uku da 'ya'yanku me yasa aka fara da da uba kowane ɗa yana son ubansa so na girmamawa uba kuma yana son ɗansa so na tausayi sai aka fara da nan guda nawa biyu wa ikhwanakum da ƴan uwanku uku wa azwajukum da matanku hudu wanda yanzu yana daga cikin tarakuna da ƴan shi'a suka kafa a nan garin akwai amfani da 'yan mata wajen shigo da mutane shi'a ka yi a hankali billahi lazi ba mace ba duk abin da zaka kama yi sababin rabuwa da imanin ka rabu da shi shine zaman kalata. kuma duk matar da kake nema a wani bangare tana da wani abu mai matsala ka dawo sai ka samu irin wannan matar ko wacce tafi ta a bangaren da ba su da matsala kuma don haka ka san su gayu matsala ne in aka ce maka mutum matashi ne duk inda za a ci banza to suna nan gurin shi yasa tun da suka gano haka yanzu kana zaune sai ka ga yarinya tana dan ita tana kai kawo an turo ta ne dan ta ɗauki hankalinka ta ja ainihin wato hankalinka zuwa ga mayar da su su zamanto kayan farautar da za a farauto su zuwa ga ainihin wato shi'a ko musamman aka same ka ba kai karatu ba to sai kuma yadda hali sannan abu na biyar Allah ya ce wa tukum ya ba su zaɓi yake da danginku wa amwalu ni itaraktumuha da dukiyar da kuka tattara ta wa tijaratin takshawna kasadaha wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron rushewarsa wa matakinu tardawnaha da gidaje da kuka giggina kuka sa masa kayan alatu kaga wani gida sai ka ce kun fayakunu Allah ya ce masahabbai ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi kun fi son sa akan Allah kun fi son sa akan Annabi Muhammad wa jihadin fi sabilihi kun fi son sa akan jihadin yada addinin Allah ne Allah ya ce tarabbasu ku je ku jira wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin amma abai da suka tashi wanne suka dauka ukun suka dauka na ƙarshe suka dauki Allah sannan suka dauki wa manzon Allah sannan suka dauki jihadun fi sabilihi jihadi wajen yada addinin Allah akwai sahabin da tun da ya taso a garinsu wani in annabi ya ce ka tashi ka je guri kaza ka zauna in ya bar garinsu na haihuwa har ya mutu bai dawowa saboda yada addinin Allah kai kuma yanzu aka ga ka ta to neman kuɗi ne fitar da kai wanda mafi yawancin mu inda ka gama cin ya bata to neman me neman kuɗi ya fitar da kai shi yasa wani sahabin ana baka tarihi rayuwar shi sai kai ta mamaki to wani lokaci yake neman abinci wani lokaci saboda sai ka ga labarin da za a baka labari ne na harkar ainihin wato addini haka wa'annan mutanen suke to wa ala cikin shugabannin wa'annan tafiyar kuma kowa ya san mutum na farko shine sayyidi abubakar Allah ya kara masa yadda Sheikhul muhajirin wal ansar duk wanda ya taba zuwa makka mun sha faɗa maka ce zafi irin na maka ya bambanta da zafin ƙasashe da dama a lokacin da ba ma keke ballanta na mashin ko mota haka sahabbai suka bar makka suka tafi madina tafiya ta fi kilomita 400 a ƙasa mazansu da matansu don su gudu da addininsu shi wani in kaga ya tattaka ya tafi wani guri to muta ya tafi amma ya zo yana cewa wai wayannan mutanen su munafukai ne sun hayanci annabi yanzu shine mutumin kirki shi yazo shi zai goyawa annabi baya yi addinin annabi abinda wayancin mutane suka kasawa suka kasa wallahi duk yakka duk bala'inka ko ka ki ko ka so albarka wayannan sahabban su kika kake shi wannan ita ce ainihin wato ka'ida suka yi hijira suka bar makka suka tafi madina ba ko sun shi mun faɗa mun ce manyan mutane irin sai na abubakar haka yi bar garin makka ya tafi madina ko sisi babu kuma allah ya faɗi dalilin da ya sa aka fitar da su daga garin makka ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu yi izini ga waɗanda aka yaƙe su cewa su tashi salama wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma allah yana da iko sai ya taimake su allazina ne waɗanda ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu bigairi haƙƙin babu wani dalili illa an ya ƙulu rabbin Allah sai don kawai sun ce Allah ne ubangidinsu, shi za su bautawa shi yasa aka yi musu wannan abin aka kore su daga garin maka zuwa ainihin wato Madina yanzu wannan misali ne daga cikin ainihin wato misalai da shi wannan matsiyacin ka ji yana faɗa wani ne ya zo zai musulunta da ya zo zai musulunta yana lakkada masa kalmar shahada to daga cikin abinda muka faɗa a baya a karatuttukanmu na farko-farko na ce tun da na fara karatu har yanzu da nake tsaye a nan gurin ban san wata ƙadiyya ƙwaya ɗaya ba wanda da shi'a da musulmi aka haɗu ban san ta ba kuma idan lokaci ya bayar zan nuna maka dan nan gaba idan kana da dan uwa in ya mutu to kar ka bari duk wanda ka san dan shi a ne yazo ya tsaya kan gawarsa domin akwai abin da suke karantawa akwai abin da suke me karantawa kar ka dauka cewa wai in dan shi ya yazo ya tsaya kan gawar babanka ko wanka ko kaninka ko mahaifiyarka addu'a yake mata ta Allah ya ji kansu zaka ji abin da suke karantawa akan gawar kuma inda lokaci bayan abin na littafi da zamu faɗa hatta malaman su a wannan zamanin da suka yi fatawa cewa inda kai dan shi'a ne ka halarci gawar al-mukhalif wannan san cewa al-mukhalif suna nufin shine ahli sunna to ga abin da ya kamata ka karanta akan shi to dan haka mun bayani a baya cewa shika-shikan musuluncin addinin shi'a da rukunan imaninsu ba daidai bane da na musulmi na musulmi guda shida ne rukunan imaninsu amma na shi'a guda biyar ne shika-shikan musuluncin musulmi guda biyar ne amma na shi'a guda nawa ne guda shida ne kaga sun akaka? nan da nan ba daidai bane na haka bari ka ji irin yanayin nau'in kalmar shahadar don ka gane cewa ma ni dama addinin ku ba ma iri ɗaya ba ne da addininsu? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على خير الخلق اجمعين سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على قتلتهم وآبائهم haka za ka ji ana wani salati kamar daga gaske ko Allahumma salli ala Muhammad don wasu nuna a duniya su suka fi kowa kauna gidan wa mutanen Annabi Muhammad haka suke so su nuna kuma cikin abin da na so lokaci ba zai bayar ba akan waccan lattar da muka yi akan abin da ya shafi muhimmancin zaman lafiya din da ga an tara kura a duniya to zaka ga farkon wanda suke farawa shi'a ne kuma kamar yadda na faɗa na ce duk wanda zai zo karatu ya zo ba za mu hana shi ba amma rigima ne mu ba za mu tayar da ita ba amma duk wanda zai tayar da rigimar zai yi mamakin yadda Allah zai kawo mana ɗauki a kan rigimar eh, ihsanul ilahi zahir mutumin pakistan ne daga shekara ashirin da biyar zuwa talatin yanzu duk wani mutum wanda yake rubutu akan shi a dalaji akan ta wallahi iyalin yi na al'ihsanul ilahi zahir mutumin indiya ne yana ɗaya daga cikin ɗalibai na su Bimba wanda suka yi jami'a islamiyya a farko-farko da ya gallabe su kamar yadda yanzu wani ya faɗa mun wannan karatun da muke dagayawa a nan garin ana yi wani ya buga daga nan garin a tashar su ta alwulaya ɗin nan ya ce wani yana nan a nan garin ana ce mai asadu sunna yana nan yana so siyata da fitina shi fa da yake zagin abokan annabi muhammad mun sa kowa ya ji a nan gurin shi na nan garin ko yake faɗa wai a zo ana cewa matar annabi muhammad la'anatullahi alaiki ya aisha wannan abun ba ta da fitina ba ne muna muka zo muka ce wannan abun ba daidai ba ne wai shi ne ta da fitina a zo ana cewa matar annabi muhammad irtaddat ta yi rijja ta bar addinin musulunci wai wannan shi ne ba ainihin wato tada zaune tsaye ba ne. a'a kai da kake bayani don me aka saba mutuncin matar annabi shine da zaune tsaye shine da rigima to don haka muna sane da duk irin wani mataki da za a ɗauka daga ƙarshe idan aka rasa abin da za a yi cewa shine a je a kashe wani kamar yadda sun shayi a ce jinin wani ya halatta ita kuma matsalar cewa a kashe wani in ba Allah bane ya kashe ka babu wanda ya sai kashe ka Allah ne kaɗai zai ce yau sai ka bar duniya kuma sai ka bar ta in wani ne ya zauna ya ce a kashewa na tayewa yana gama mitin din a kashe ka in ya fata shi kuma malaika zai dauki ran shi ba shi kenan ba an gama to da haka isanul ilahi zahir da ya matsa masa kamar yadda yanzu muka matsa musu ai tambaya muke muku daga ciki muka ce in kun isa ku ba mu amsa ta karatu malamin ku zazzaki ya zo ya yi bayani ya ce wato Sai yadi ala Allah ya ƙara masa yadda yana da matsayin da ya fi kowane annabi idan ka cire Muhammadu Rasulullah ya ce babu wanda ya kai Ali bin Abi Talib matsayi a gurin Allah to hujja muke bin ku kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin dalili muke nema ba wai a ce a a ta da rigima ba ai kaza ai sai mun mai kaza ai sai mun mai kaza ai ya baka da abin da za ka yi ne italul ilahi zahir da suka rasa yadda za su yi da shi a Pakistan wallahi wata rana ya zo yana karatu kamar irin wannan a masallacin shi sai suka sa bom a masallacin ana cikin karatu bom ya tashi wannan shi ne dalilin da ya haifar da rigima a Pakistan tsakanin ahalin sunna da shi'a to mu ba matsorata ne, wannan ina faɗa maka ne na rantsi da Allah har a cikin zuciyarmu kuma tun da mu ba mu ba ne ba ma shirka da Allah na san maganar da Allah ya faɗa ya ce la'antum shaddu rahabatan fi sudurihim min Allah wallahi sun fi jin tsoronku a cikin kiraransu sama da yadda suke jin tsoron Allah dama da mushiriki da mai tauhidi za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba Allah ce wa kafirai ya fi qulubil ladina kafaru ru'ba ashira ko billahi sai na ɗauki tsoro na jefa cikin zukatan kafirai saboda shirkar da suke da Allah da suka zo suka sa musu bam a masallaci ahli sunnan da suka tashi su ba mun suka sa ba sai da suka jira ranar da suke yin maulidi suka tura wasu ayatul lahin yana cikin bayani kawai saka ga an ciro kan shi an sako da kan kan aka sako da shi kaga wanda zai shigo ciki ya tattako ya zo kana cikin bayani ya kama wuyan kai murda ya sako da kan kasa ka san maganan tsoro bai da alaka da shi ta kusa ko ta nesa shi ba bam ya sa ba da tarin ilahi zahir bam ya tashi aka ɗauko shi aka taho da shi ƙasa mai tsarki ba lokacin yana da rai ya ce a ɗauko shi a kawo shi yana so a zo da shi saudiya ya jinya an kawo shi makka bai ɗauki dogon lokaci ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa a can bin ba zai yana roƙon gwamnatin saudiya wannan mutumin tun da ya mutu yana difa'i ga matan annabi da sahabban annabi Muhammad yana roƙon alfarma kar a mayar da shi ƙasar su a rufe shi a baƙi a inda sahabban suke kuma haka aka yi almar'u alami almar'u ma habba, tun da yana tare da su kaga ga baƙi a inda sahabbai suke ga nan masallaci annabi yana nan in Allah yadda kuma haka za a tashi a rintima a tafi gaban Allah to bari mu ji abin da wannan yake faɗa اليوم العيد عيدين الحمد لله بعدما أعلن الأخ سامي من فلسطين تشيعه وإيمانه في ولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام وراه من أعدائه نفخر أيضا بأن نستقبل أخا عزيزا آخر هو فرنسي من أصل مغربي من الدار البيضاء صحيح؟ نعم واسمه واسمها إدريس إدريس شنو بن رابح بن رابح وأنت رابح إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله هو أيضا يدخل الإسلام الحق لأول مرة أي ولاية محمد عليه الصلاة والسلام وله قصة كذلك في هذا الشأن يبلغنا إياها تالية وجريا على العادة نعقد مجلس البركة في هذا لتلقينه شهادة الإسلام رحمانية الله تبارك وتعالى والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار ونشهد الله على أن نبرأ إليه منهم فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا wannan yana daga cikin ɓangaren kalmar shahada a gurinsu wa ashhadu anna amiral mu'minina waliyan kafin ka shiga kafin na farko sai da yace masa yanzu za ka shiga musulunci na hakika da haka dinnan mu ba musuluncin hakika muke ba su suke musuluncin wa hakika yanzu kadi ya ƙara ya ce sai ya faɗa daga cikin sharaɗin da zai shigar da shi musulunci sai ya shaida da wannan bari mu ci gaba da dinshi ba wannan bane matsala waliyullah waliyullah وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار wannan ولا النوء nawa na kalmar sai ka shaida abubakar da umar da usman da aisha da hafsa suna cikin wuta sannan za ka shiga addinin shiya wannan wani ne waya zo ne zai musulunta a hannunsu shi ne tun kafin ya shiga musuluncin ake lizunta maka su ya yadda da wannan yanzu nan da muka sa a nan gurin wata an ce allah ya tsinewa matar annabi muhammad ita kuka take kar ka ɗauka ko kokan imani ne a kukan wai an ja hasan shahata a ƙasa ya mutu shi take kuka ba ke bakin ciki ba inda ba mata aka yi wannan tsinuwar to za a ta da kura inda matar malamin su kai mu wannan zagin za a ta da wa za a ta da kura amma matar shugaban malaman duniya kakaf an wa matar shi wannan zagin ba ta kuka ba wai shi wannan mutumin da yake taba matar annaba haka dan me aka ja shi a ƙasa aka mai wannan wulaƙancin ai wulaƙanci in mutum bai tuba ba wallahi fara gani wallahi tallahi fara gani wannan yana daga ciki kowa ya ji irin wannan yanayi na kalmar shahada أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل, أهل بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وآله وسلم. وانه ita كلمه da za a shigar da mutum musulunci zai shiga addinin musulunci shi yasa ahalus sunna suna da haƙuri wallahi muna da tarbiyya in ba haƙuri da tarbiyya da muke da shi ba muna son zaman lafiya kullum a ƙasar nan yanzu matar malamin su in ka fito ka zage ta to yanzu nan garin nan sai kama da wuta ba haka ne? yau kana fitowa ka ce matar zazzagi ɗan wuta ce Allah ya tsine mata to hatta daga cikin wasu mutane sai sun ce baka kyauta ba ko kuwa kuma wasu ma ana tare da su da yake munafukai ne amma matar annabi Muhammad da abokansa wanda ya fi son su sama da kowa a duniya wanda ya rayu da su rayuwa ta duniya kuma rayuwa ta barzaki barzakiya Allah ya ajiye su su rayu tare amma su ake cewa ba za ka shiga musulunci ba sai ka da abubakar da umar yan mai yan mutane ne abin da yake ban mamaki shine mutumin da ya karɓi musulunci a hannun annabi muhammad suka rayu tare suka mutu tare kai baka yadda da musuluncin shi ba kuma kai kana nan ya wuri kai ɗan gidan waye da kai kuma za a yadda da naka musulunci a hannun wa kai ka karɓi naka addinin da za a yadda da naka addini shi yasa nake mai da amsa ga duk wanda yake cewa ahalin sunna sun cika zafafa in ce ai matsalar tana da sauki na ce me ya saukinta na ce ku yi mana adalci yayin da kuke ganin ya lizumce mu dole mu yadda da musuluncin shi'a ko me yasa ba ku lizumta musu ba dole su yadda da musuluncin sahabbai ko kuwa in kana ganin ya zama dole mu yadda da musuluncin su kai kuma ka lizumta musu dole su yadda da musuluncin sahabbai in bai zama dole su yadda da musuluncin sahabbai mu ma bai zama dole mu yadda da nasu musuluncin ba ko kuwa wannan ita ce ka'ida kai da haka duk wanda zai matsa ma ya ce an yi zafi ba a kyauta ba kaza kaza kaza ka ce ai matsalar tana da sauki yadda kake so ka lizanta mana dole mai yadda da nasu musuluncin kai kuma ka je ka lizanta musu dole su yadda da musuluncin sahabbai in ba su yadda da nasu musuluncin ba mu kuma ba wanda zai mana tilis dan su hannun annabi suka karba kai kuma hannun wa ka karba da za ka zo ka ce dole sai an da naka addinin kai kuma wanda ya zo da addinin sun karba hannun shi ka ce ba su yi ba a aƙidar shi'a balma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah wanda suka rage a addinin musulunci ba su wuce mutum nawa ba mutum tara da ƙyar in za su wuce cikin hannu a ƙa'idar shi'a yanzu idan aka ce an gina makaranta a garin yawurin nan tana da ɗalibai mutum dubu ɗari da goma sha biyar sai aka ɗauko malami aka ce ya zo ya karantar da mutane malamin ya shekara ashirin da uku yana karantarwa da aka zo daga bayan ana bincike sai aka samu a shekara ashirin da uku makaranta mai ɗalibai dubu ɗari da sha biyar da ƙyar aka samu mutum tara ko mutum goma mutanen kirki don Allah idan aka tambayi mutane aka ce wannan malamin nasara ya ci gurin kasarantarwa ko faduwa mai za a ce faduwa yi da da shi shi'a suka fada wa duniya shine annabi bai ci nasara gurin karantarwa ba da ya zo don ya bar duniya Wannan suka kafirta suka bar addinin musulunci ba su wuce mutum tara zuwa goma ba kuma cikin kafiran farko-farko a gurinsu akwai abubakar akwai wa umar akwai wa usman a can mun kunna maganan hasan shahata da ya faɗa ya ce abubakar shi ne farkon azzalimi ga maganan nan za mu sake kunna ta a nan gurin maganar da ya faɗa na cewa sai da na abubakar ne farkon farkon ainihin wato azzalimi Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya tsare mana kuma wa imaninmu to don haka kamar yadda muka faɗa akwai hadari za mu yi kokari mu takaita a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya yafe mana ba dan abin da za mu faɗa ya ƙare ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, assalamu alaikum wa rahmatullah akwai akwai roƙo da aka yi zuwa ga malam Hausa mai takarda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh